gida Nijar Saidu Asman ya kai a ƙasar China to yayin wannan balaguro ne sakamakon karɓar goron gayyata da ministan tattalin harkokin kasuwanci da masana'antu Saidu Asman ya yi a gurin majalisar ƙarfafa hanyoyin tattalin arziki da harkokin kasuwanci ta ƙasar China inda shi ministan Saidu Asman da tawagar shi cewa da babban magatakardar gwamnati da mataimakin babban magatakardar fadar ministan suka yi ganawa ta musamman tare da manyan wakilan wannan majalisa jarida jaridar ta ce to a nan ne wa kyakkyawan sakamako ya bayyana mai tarin amfani ga wannan ƙasa a fannin ƙarfafa cuɗayyar bunƙasar tattalin arzikin ƙasa tsakanin ƙasar China da ƙasar Nijar. Jaridar Talo Sahel Dimanche ta ce yarjeniyoyi guda shidda tawagar ministan harkokin kasuwancin da kamfanin ƙasar China mai suna Societe Hunan Shanghai Huaru International Trade Nijar suka rattafa wa hannu wato cewa nan da ɗan lokaci ƙalilan a cikin wani katafaren hili mai faɗin eka ɗari biyar a yamai za a kafa wani babban katafaren gungun kamfanoni da mayan masana'antu na zamani waɗanda za su dinga sarrafa kayayyaki daban-daban domin biyan buƙatun al'umma wato misali a nan gida Nijar ne za a kafa kamfanoni waɗanda za su dinga haɗa mayan-mayan motoci sannan da kamfanoni waɗanda za su dinga har haɗa mayan-mayan motoci ɗaukacin ayyukan noma irin dai waɗannan kicoci na ayyukan noma da kuma waɗansu kamfanonin waɗanda za su dinga har haɗa kwamfuta ordinatar da kuma abin da ya shafi musayar kayayyaki kai dai malam wani sabon salon cinikayya ne na tsakanin lardin hunan na china da ƙasar nijar jaridar ta ce wannan kyakkyawan haɗin gwiwa zai faɗaɗa zuwa ga gina wani yankin masana'antu a doso wato da nufin soma aiwatar da tsarin karkata masana'antu a cikin yankunan wannan ƙasa jarida ta ce 'yan kasuwar Nijar sai ta yaba wa wannan kyakkyawan saka hannu akan waɗannan yarjejeniyoyin suke ta yi wato zai ba da damar ɗaukar matasa aiki har matasa ma'aikata sama da mutum dubu goma masu aikin dindindin a nan bako kaga mala idan aka haɗa da waɗanda ba na dindindin ba ai kaga a nan ho matasa dama ho ta samu ho matasa ga ho dama ta samu ho kamfanoni suna tafi a ƙasar mu ta Nijar fa a ba da kai a ba da hankali sosai wurin ɗaukar ɗaukar ilimi cikin makarantu a kai a gaishe ka ministan kasuwanci sai da asuman da da tawaga kada kuka je kasar canar to dama haka shugaban kasa cani ke bukata a ga cewa dai an bi duk hanyar da ya kamata a ce an bi dan biyan bukatar al'ummar kasa ta ce kuma ka ga ministan kasuwancin nan fa a lokacin da yake ganawa tare da jagororin waɗannan kamfanoni na kasar cana ya ce musu kowa tana buɗe a nijar fa ga duk wani bai bukatar saka hannun jari a cikin kasar mu ta nijar daidai da kadodin kasa suka tanada a ga cewa dai an kawo masana'antun nan a kasar mu an kafa su tare da haɗin gwiwa gwiwa 'yan mu na gida kuma ku shigo a dama da ku ku sayi hannayen jari ta ce kai malam abun ba na wasa bane wai wa sabro da gatari ta ce ga lissahin da aka yi wa kamfanoni da masana'antu jibga jibga manya kamfanoni da aka yi lissafi sama da kamfanoni guda sattin za su samun kafuwa a cikin wannan ƙasa ta Nijar ga dai waɗannan da aka zana tun farko dai kaji ho an ce ho katafilar irin mayan motocin nan dai na ayyukan noma da dai abin da ya shafi irin waɗannan dai kayan aikin noma dai kala kala iri iri wanda kasar Nijar kin ce gwamnatin kasar China ta zaba a matsayin ƙasa ƙasa wadda ita ce tushe wadda a nan ne za a kawo waɗannan kamfanoni waɗanda za su dinga har haɗa waɗannan motoci da kayan aikin noma da motocin ayyukan noma da su ordinatar nan ne za ta kasancewa tushe daidai cikin yankin nan da nahiyar Afirka ta yamma kasar Nijar kin ce kasar China ta ba yarda kaga kenan nan za a dinga sarrafawa ana hahada waɗannan mayan motoci a nan gida Nijar wa to kaga wannan babbar galaba ce tawagar minista sai da Asman ta samo ma wannan kasa ta Nijar a tafiyar ta kasar China ta ce malam ko kana gani ho bayan dawowar ministan daga kasar China sai gashi kuma a wannan mako kwa ministan kasuwancin da tawagar shi ta ofishin ministan ta ziyarci waɗansu kamfanoni guda biyu sabbin kahuwa a cikin garin Libori waɗanda ɗayan daga ciki ta kalmar roba ne kamfanin ke sarrafawa na maza da na mata shi kuma kamfanin na biyu irin da duk kayayyakin da kasan ana bukata cikin gida kamfanin ke sarrafawa kama daga bokiti so na daukar ruwa na roba masakin saka abinci na roba da sahani buta dai wannan ta arwalla da helin kwasar shara da ɗan kwandon shara wannan na roba da dai sauran irin kayayyakin da sani na roba ana sarrafawa waɗanda a da sai an yi oda daga waje to ga su nan fa kana gani ho a nan gida Nijar jarfa ga su nan fa a garin Libore ake ta sarrafa waɗannan kayayyaki kaga kwanukan can hawa ministan da kan sheje wani kamfanin inda ake sarrafa tabarman leda ga kuma waɗannan ƙarin kamfanoni da suke ta samun kafuwa a cikin wannan ƙasa na sarrafa karahuna kai dai malam hadarin kafuwar kamfanoni a ƙasar nan fa ya turnike fa ana shirin ruwan kamfanoni a cikin wannan ƙasa ta Nijar kaga kenan malam wa zaman kashe wando a Nijar ya ƙare wani a ce aiki ya yi ya samu a ƙasar nan fa ga alama fa ga dai irin wannan kyakkyawar anniya ta magabatan ƙasar mu ta shugaban ƙasa Cani to kana wa? sannan a hankali ministan kasuwanci sai da asaman ka cancanci shi yana minista da kai da tawagar ka ta ma'aikata to wai ko da wannan ne ma a kwanukan baya a cikin jawabin da shugaban ƙasa ya yi ya ce yana da wani kyakkyawan albishir zuwa ga matasan kasar Nijar akwai wannan maganar ta kamar da yadda ake ganin irin wannan kyakkyawan sakamako ya saba bayyana a kasar nan fa ta kahuwar masana'antu da kamfanoni a cikin ƙasa to kenan kaga matasa gare ku ta bude ga dama ta samu tunda ana shirin daukar matasa aiki daman ku kasan wannan shine fatar shugaban ƙasa Cani kuma kaga irin hakan ana samu al'ummar kasa tana haɗa kai ana cuɗaya da juna ana yi wa ƙasa addu'a a tsare gaskiya a yi adalci to sannan a hankali malam kasar Nijar fa za a samu kyakkyawan sauyi na tafiyar al'amurra a cikin ƙasa sai da goyon baya sai da kishin ƙasa Ka yi zancen kishin ƙasa malam sai da ƙasa ma za na yin waye adon tafiya waye adon tafiya dai dangane da abin da ya shafi ba da kai da kuma nuna kishin ƙasa ha ba tunawa na da lokacin da ƙasar Nijar ta kasance cikin halin kakani ke yi cikin kunci da matsi da takura da barazanar shirin kawo mata hari da fama da takunkumai na ba gara ba sabai babu dalili wato bayan juyin mulkin 26 ga watan Juli 2023 inda idan kuna tume a lokacin shugaban ƙasa cani ya yi jawabi inda ya kira ga al'ummar ƙasar Nijar baki ɗaya da a haɗa kai a zama tsakiya maɗaurin ki ɗaya a nuna kishin ƙasa al'umma ta haɗa kai an ba da goyon baya sosai an samu waɗansu 'yan Nijar waɗanda suka nuna kishin ƙasa ta hanyar saka hannuwa aljihu da goyon baya ga CNSP da goyon baya ga shugaban ƙasa Cani musamman ma 'yan kasuwa irin su PDJ na kamfanin Ibat Sarl Salihu Buda ɗan kasuwa dai wannan wanda ya kawo tarihi wanda lokaci ɗaya lokaci ya zo ya yi karo da karo da nashi lokacin Salihu Buda kuna tana dai ku a oke to a to kun gane shi madalla ai ba ɓoyayye bane yayin da waɗansu 'yan kasuwar suka ɓoye suka tsuke bakin bakin aljihu to shi Salihu Buda a lokacin fitowa ya yi karara bakin rai bakin hama dan kishin ƙasa ya karbi kiran shugaban ƙasa Cani yau kajina an ce Salihu Buda ya ba da motocin likita ambulance da gadaje da matallinsu. taimako gudunmuwa ta kwatankwacin kuɗi sefa sama da miliyan saba'in gobe kaji an ce Salihu Buda ya tara ɗaruruwan malumma ana yi wa wannan ƙasa addu'a kuma har yau har gobe Salihu Buda da nan kullum tunanin shi guda ne na ya ga cewa ya kama ma wannan tafiya ta mulkin soji ta shugaban ƙasa Cani a kwana a tashi aka ji kuma cewa ga Salihu Buda can a cikin wata unguwa e, daga na an wannan dai unguwa ta bayan santar Ayere birnin Yamai inda Salihu Buda ya dinga bin hanya hanya hanyoyi na wannan unguwa wannan hanya kaji ya sabunta ta nan ya sa a gyara nan a sa jan gargari latirit nan ya sa guduran musamman ma dai a wannan lokacin na damuna jama'a suna can a yanzu haka suna ta zumbuda wa Salihu Buda albarka akan wannan gudunmuwa da ya bada inda a nan malam kwatankwacin kuɗi sefa sama da miliyan ɗari takwas Salihu Buda ya saka kyauta ruwan Allah dan taimakon al'umma da kuma ƙara ba da goyon baya ga kiran da shugaban ƙasa Cani ya yi ga 'yan ƙasar Nijar musamman ma 'yan kasuwa. Eh a lokacin waɗansu 'yan kasuwar kai ka ce ba su ƙasar to a lokacin da shi Salihu Buda ya ce to shi gashi me za shi yau gobe me za shi kuma har yanzu yana nan kan baka shi in dai game da abin da ya shafi ba da haɗin kai da kuma gudunmawar shi ne a cikin aljihunsa. Yo Salihu Buda ne kaɗaiwa a ƙasar nan aka ga cewa a cikin wannan lokaci na mulkin riƙon ƙwarya na soji ministoci guda uku suka jagoranci bikin karɓar ayyukan da Salihu Buda ya yi hada ma gwamna guda na Zandar wanda wanda shine ya shugabanci bikin waɗansu fistin rural waɗansu hanyoyin zirga-zirgar motoci waɗanda Salihu Buda ya gina a yankunan Zandar. Daman kasan shi Salihu Buda baya jira in an ba shi aiki waya jira sai an bashi wata avance. A'a aiki yake yi ba kire bakin hama akan ka'ida ya cika yayi ya zama jira a biya shi kuɗin shi in ya ƙare. To gashi nan aikin nan na Zandar fa an yi aikin nan ba Salihu Buda ya yi shi an yaba mishi an jinjina mishi da takardun shaida kammalallen aiki kuɗin ya zuba ya yi aikin kuma amma a biya shi kuɗin shi a biya shi alhakin shi ana nan ana ta kai ruwa rana ga kuma wancan aiki da Salihu Buda ya yi ya cika na Lajuman Sosiyo yankin Bangula inda kamfanin Salihu Budan ya cika aiki ba wasa har ya gina vila-vila vila gidaje Hamalan har villa 216 wanda in kuna tune wata ɗaya bayan juyin mulki ministan urbanism wannan dai mai ci yanzu ziyarar shi ta farko bayan ya samu mukamin ministan fita shi ta farko a gurin waɗannan ayyukan Lajuman Sosiyo kin ya je nan dai inda Salihu Buda ya cika aiki ministan urbanism kin da tawagar shi suka je ganewa ido ya je ya ga ayyuka ya shiga wannan ɗaki ya fito ya shiga wannan bila ya hito ya fito gaban manema labarai shi da kashi ministan wa na urbanism ya yaba wannan aiki ya cincina ma wannan kamfani ganin cewa ya cika aikin kan ka'ida ba tantama minista ya yi yabo ya cincina ya kuma nuna farin cikinsa na ganin wannan kyakkyawan sakamakon cika aiki daga wannan kamfanin na Salihu Buda a lokacin kuma ko a nan ma fa ya zuwa wannan lokacin fa ba a biya Salihu Budan ba ko dala dan kwangila a bashi aiki bai jira a bashi kuɗi fa da kuɗin kanshi da kuɗin aljihun shi zai tashi tsaye ya kai ma'aikata ya kai kayan aiki cikin ƙa'ida cikin tsari cikin lokaci ya yi aikin nan ministar ya je da kanshi ya diba ya ga aiki aiki ya yi ƙasa wadda a ce ana samun irin mutane 'yan kasuwa 'yan kwangila irin salihu buda masu irin wannan zuciya masu wannan kishi shi da ya kukan damo na ga ciki na yi. bai ma hiddo shi ba balantana ma dai wani ya koya Shirin jaridun zai soma ne da jaridar Le Nouveau Republicain wadda ta rubuto a shaɗinta na farko cewa ana kusa da yin garan bawul na gwamnati. Jaridar ta ci gaba da cewa gwamnati mai ci yanzu an girka ta ne ranar 8 ga watan 8 watan Agusta shekara ta 2023 kuma an nura wasu daga cikin ministocin ba su yi wani abin a zo a gani ba kamar yadda 'yan ƙasa 'yan nijar suka so su gani idan dai ba a manta ba gwamnati mai ci yanzu an girka ta ne cikin wani yanayi na musamman na faruwar al'amarin ranar 26 ga watan Yuli shekara ta 2023 da ya yi awon gaba da duk wasu lamurra na siyasa da suka shuɗe. Kuma gwamnati ce da bata wuce ministoci 20 ba tare da firaministan su a gwamnatin ta ranar 8 ga watan 8 shekara ta 2024. sai a cikin watan biyu na fevriye shekara ta 2024 adadin ministrorin ya karu zuwa 22 maimakon 20 saboda an ware ofisoshin ministan ma'adinai da na makamashi daban-daban in ji jaridar Le Nouveau Republicain. Sai jaridar Lanketar ta ranar Juma'a 27 ga watan september. wadda ta rubuto tare da yin ayar tambaya cewa don menene hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa kwaldef ke yin tafiyar hanwainiya dangane da batun da ya shafi hukumar zaɓe ta ƙasa seni ganin cewa a cikin tsarin shirya babban zaɓe na shekara ta 2020 zuwa 2021 hukumar zaɓen mai zaman kanta ta seni ta amshi makudan kuɗaɗe har kusan miliyar 87 inda yin takardun zaben kadai ya laƙume sama da miliyar goma sha tara na sefa kuma hukumar yaƙi da yawa tattalin arziki ta annati kwaldef tana da bayanin komi na seni don ko a cikin watan mai da ya gabata hukumar ta kwaldef ta yi kiranye ga da dama daga cikin ma'aikatan na seni cikin su har da jagoran nasu ta dalilin rahoton kotun lissafi ta ƙasa da ake cema kurdekon inda kwaldef ɗin ke neman miliyar hamsin da biyu daga wajen ma'aikatan na seni a cewar wani lauya da abin ya gudana a gaban shi kuma duk da cewa hukumar ta kwaldef ta gano akwai rashin cikar ka'ida ko ka'idoji wajen yadda aka yi da kudaden da aka baiwa wasu shugabanni na seni na jihohi to kwaldef din ba ta samu kaiwa ga takardun ba ne ko mi ke faruwa in ji jaridar lankitar sai jaridar lahiri sama da ta rubuto cewa an yi yunkurin juyin mulki a kasar jamhuriyar benin jaridar ta ci gaba da cewa shugaba patrice talon na benin ya tsallake rijiya da baya-baya ba a kai ga hamɓarar da gwamnatin tashi ba wakilin al'umma ko gata al'umma procureur na kasar ta jamhuriyar benin shine ya ayyana haka a cikin wata sanarwar 'yan jaridu a ranar 25 ga watan septemba na wannan shekara ta 2024 a wani labarin na daban jaridar son ta rubuto cewa ministan ilimi elizabeth sherif ta gargaɗi masu makarantu masu zaman kansu da kar su so makaratu har sai ranar da aka tsaida komawa karatun boko na bana a faɗin ƙasar ta nijar ita ce ranar 28 ga watan goma na oktoba shekarar nan ta 2024 duk wanda ya kaucewa haka to za a ladabtar da shi da hukuncin da aka tanada in ji jaridar le sai jaridar le kure wadda ta rubuto cewa an tsige mataimakin daraktan fadar shugaban Kasa. Jaridar ta ci gaba da cewa shugaba Cani baya jinkirtawa wajen ɗaukar matakin da ya dace lokacin kuma da ya dace. Inda ya ɗauki wani ƙuduri na sallamar mataimakin daraktan fadar tashi wanda ake zargin yana cikin wasu harkoki da ba su dace ba. Jaridar ta kara da cewa yana dawowa daga ƙasar Rwanda shi habibu isufu sunan shi kenan sai ya tarar da cewa an tsige shi daga mukamin nashi in kuma da gaske ne zarge-zargen da ake mashi to ba zai ji da daɗi ba yanzu sai dai a jira a ga abin da bincike ya nunar kamun da ake yi ko ake ɗaukar wani mataki ko faɗin wani abu akan shi in shi jaridar le a wani labarin na daban jaridar le ta rubuta cewa bankin nan mai sunan ora bank na cikin rikici da kwastomominsa inda suke kokawa da cewa bankin na musu